'ya'yan jamawa su ma za mu ji irin alkawarin da za su yi wa eh, wannan dama na ranar ladi gani a cikin 'ya'yan jamawa kuma gani nan suna wato sun ɗaɗɗaure hannunsu gani ga ɗan yalan tula ɗan yalan tula da jiya ya ci babban nama shine wato garkon dutse wanda garkon dutse ana ganin ya bubbuge alikanin bello kuma ga ɗan yalan tula ya ƙare ma kwana jiya amma akwai wato ana cewa ana wata sai ga wata akwai ranar sallah a danyalin tula kuma na san kana da burin wani cin babban nama ga 'yan dai sun haɗu 'yan dambe ga 'yan gurma da su ma sun haɗu kuma ga irin su eh, wato ya hanta rasa ga irin su autan na aisha ga irin su autan kudawa irin su ilele da dai sauransu irin su zazu wani babban nama kake so ka ci a wannan ladi ah, baba da kowa abokin dambe na ne duk wanda Allah ya ba mu sa idan mai fatan Allah ya sa yanda za mu shiga lafiya Allah ya fito da mu lafiya shine kawai abin amma ko a ko da bagan wa ba duk wanda ya ban dan ba dan ba za mu da shi jiya an ga ka buge garkon dutse kuma an ga kana daga masa hudu wai daga sai na ka buge sa hudu a kisa hudu na mai ai ba ba da nawa kisa hudu ni wallahi kisa biyu na saya mu a duniya wallahi kisa bi na saya mun ya bugi jiya ne ya cika na hudu ko kuma dai na biyar ne jiya jiya ne ya cika na hudu jiya ne ya cika na hudu kisa uku na mai to an ga an kun dan tashi da rikici me ya kawo kuka tashi da rikici to rikici ba bali na zo me ake so a dambe kisa ake so a dambe ka bugi eh na buge ka dan an bani kisa ka zo ka nuna ba kisa bane ba a za a zagaya da ni ka da ni fada za ka mun to ni kaga ko ai ba zan bari namiji ya zagi mahaifiyata ba ni a ce ba zan rama ba dan yalo kamar yadda na ga maka ranar ladin nan wa kake da burin wanda kai a zuciyanka ka kake burin ka ta hada ku baba ali kowa ko da bagan wa ko da wa ta hada baba ali fatan ma Allah ya ba mu sa ko da bagan wa ali ko da wa ko da bagan wa babala eh wannan kamar yanda na gaba kun yi damba da ah, autan garkon dutse kuma damban nan ka buge shi ya kake ganin ya zo ya nemi fansa ba shi fansan shi zan ko yau ko yanzu ko yanzu yanzu nan baba ali ko yanzu ne dobe dan fansan shi za a ba shi baba ali to wani ake gudu Allah ya kiyaye to masu kallo kamar yadda muka gaya muku cikin yan damba muke kuma waɗannan yan damba ga sunan akwai irin su autan sanin gidan dan karshe bara mu ji daga bakin sa autan sanin gidan dan kande akwai ladi wani babban nama kake son ci a ah, ga manyan nama nan ga zazu ga autan na Aisha dan maro tsatsu ne ma ba ta tsayawa a yau a yi gobe da anya ɗaya ba ma kamar autar na aisha dan ba ɗaya muka yi da shi ba ƙari kan idan ku tsoro yake ji makaɗa ma sun sani makaɗa ma sun sani matsoraci ne shi wannan ba tsayawa ga abokan ba nan mu ba eh kai mu ba an manyan nan muna yi ni dan wani babba ina dan ba da shi amma suke nuna ba a yi kaga tsoro ne ni babu wanda ban dan ba da shi a nan gida amma wannan ladi na san akwai akwai rugunzumi a wannan gida me burinka ga jamawa wani alƙawari za ka yi kai ai na ma jamawa alƙawari daraja annabi muhammadu yanda ga alasan ga buhari ina gani sun zo ga ɗaya lantula abokan taimako sun zo ai don wani babban ɗanɗan ba bai yi wai hakan ma ni kaɗai ne a gidan bago autan mamman ya tai mai ragargazan masu uwai ya autan mamman hakan autan mamman shi ma yana hanya eh, yana hanya yana nan zuwa za mu taron masu daraja annabi wannan ladin gidanmu ne daraja annabi to masu kallo ku biyo mu a wannan ladi domin kallon rugun tsumin da za a yi ranar sallar nan a wannan gyandan wani tsohon barewa da ke maraban ya za mu tafi kan yayan kudawa su mu ji abin da sai a wannan lokaci domin mu ga me zai faru a wannan dan banan za a taka tsakanin sarari daga bangaren kudu da autan na aisha daga bangaren gurmada wannan dambe jiya ma an yi shi to yau wato alhamis sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu za mu ganda wannan dambe zai kaya tsakanin sarari da autan na aisha daga bangaren gurmada ga bannan. autan na aisha daga bangaren gurmada sarari daga bangaren kudu sarari sarari autan na aisha sarari autan na aisha sarari autan na aisha sarari autan na aisha daga bangaren gurmada sarari daga bangaren jamus sarari daga bangaren kudu ga damban nan dai hautan aisha hautan aisha sarari hautan aisha idan a masallaci sarari na aisha eh, sarari eh, ya ji sarari daga bangaren kudu na aisha wallahi yaro sarari fa ya takura na aisha wannan sarari sarari sarari sarari ya kai hari mai kyau sarari yari mai kyau sarari sarari salari ba ya yi wa adon na isha gargari mai kyau sarari sarari sarari sarari wala sai gura wata yake sarari sarari sarari sarari sarari gadon banan dai sarari na alhaji kai kai kai autan na isha ba autan na isha sarari sarari sarari wallahi sarari kwakwashe yake autan na isha sarari bakar sai tsaye kai sarari sarari autan na isha ba sarari sarari sarari autan na isha autan na isha sarari sarari autan na isha sarari audan na aisha sarari audan na aisha sarari audan na aisha sarari audan na aisha audan na aisha la la la la la la ai kai kai sarari la la la la la la la la wallah audan na aisha wata cika sa audan na aisha sarari Audan na Aisha sarari. Audan na Aisha ba. Wallahi de kai sarari. Sarari. Sarari. La la la la la. La la dai. Ai na gabash. Wallahi audan na Aisha gabash. Wallahi da na Aisha gabash sarari. Wallahi da na Aisha. Eh sarari. La la la la la. Kai kai kai kai. da na sha ba. Ya sun koyar da kai. da na Aisha. da na Aisha. da na sha Aisha kwankwashe.

matan na aisha sarari suna da kuma yanayi da ganin sarari da autan aisha autan aisha autan aisha da gurmana gurmana da bakude ga suna da kuma da ganin sarari suna da kuma da autan aisha autan aisha autan aisha autan aisha kai sarari sarari mai kare gudun doki ga sunana da kaba da ya zurkure ga sarari har yanzu ban kai shi komawa ba ga dan bannan na aisha autan aisha sarari sarari sarari autan aisha autan aisha ga sunan suna da kaba da sun koma sun sha ruwa sun koma aiki ga dan bannan ana da kaba da ta ga yi. ga sanadi ga autan nayi ga autan aisha autan aisha autan aisha sanadi sanadi autan aisha sanadi autan aisha kai sanadi ba kude ba kude ba kai sanadi ga shi da da aisha gurmana daga kude da kude da gurmana sarari da wutan aisha da sunan kai kai sarari kai sarari kai sarari kai sarari wutan aisha kaga abin da nema wutan aisha kaga abin sarari ya muka wutan aisha ga gari karama kai sarari kai sarari ga dan banna ana da kuma rabi kai sarari roba roba sarari da ce kare ya wutan aisha ya zai maka roba roba sarari kai sarari mai kada gurin doki kana ga nan ban nan ana so kira da ne dan mai ya goma sanda da hannu nisa ya kai nisa hannu da hannu a yi gaba da gaba a ɗauki na ɗauka kai sauri kai na aisha kai ga sanan dai ga sanan dai sanani ana da kuma dai ga sanani autan aisha autan aisha autan aisha ya rufe ni da sanani